الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan dabuwa road a cikin garin maiduguri na jihar borno a yau alhamis 23 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan tara miladiya ta 2010 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hijr kuma kafin mu je ga ayoyin da za mu yi bayani a kansu a wannan zama insha Allah akwai tambayoyi kaɗan da zamu mu ansa akwai wani da ya rubuto yana tambaya mecece salatu tasbih kuma yaya hukuncinta a musulunci sannan kuma ya ake yin ta to salatu tasbih sallah ce wadda ta zo a cikin wasu hadisai na cewa mutum zai tashi ya yi wasu karanta wasu surori ya maimaita su a cikin raka'a guda sannan da wani dogon ruku'u da wata dogon sujada wanda hadisai ne da suka zo daban-daban malaman hadisi sun yi magana akan ruwayoyin da suka zo akan salatu tasbih da dama daga cikin malamai musamman malaman farko malaman hadisi na farko babu wanda ya inganta ruwaya ɗaya daga cikin ruwayoyin salatu tasbih duk ruwayoyin da suka zo akan salatu tasbih suna da rauni babu malami ɗaya da ya inganta ruwaya ɗaya daga baya-baya an samu wasu malamai wadda suka zo daga baya-baya waɗanda suke ganin in aka haɗa ruwayoyin aka dunkule su guri guda to za su karfafi juna wala Allah za su iya zama hadisi hasan li ghairi kamar ibn nasiruddin dimashqi ya yi rubutu akan wannan na ƙarshen su shine Sheikh Nasiruddin Albani wanda shi ma ya tafi akan cewa hadisin hasan ne li gairi amma kamar yadda na gaya muku malaman hadisi na farko gaba ɗaya babu wanda ya inganta hadisi kwaya ɗaya na salatun tasbih sannan idan aka dubi sifar yadda sallar take ta saba wa salloli da aka sani ta saba sifar sallah da aka sani bai yiwa wata sallah ta zo da ta saba sallar na filfilu da aka sani kuma ya zama na babu wani hadisi kwaya ɗaya da ya inganta ta hanya ingantacciya da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba musamman ma idan an samu mukhalafa sariha wato an samu sabawa ta baro-baro ta fili dangane da sifar sallar sifan sallah kamar yadda aka santa to shi yasa hadisai masu rauni irin wannan zai yi wuya kace ce za ka haɗa su su tashi su zama hadisi hasan akan sallah wacce take wacce ta sabawa kuma yanayin salloli da aka sani sallolin farilla ko sallolin nafilfilu shi yasa ibnu taymiya yana daga cikin waɗanda suka raunana wannan riwaya kuma masu raunana ta din suna da yawa kamar yadda na gaya muku malaman hadisi na farko babu wanda ya ya tashi ko hadisi ɗaya daga cikin hadisan salatu tasbih saboda haka rashin ingancin hadisan salatu tasbih ya fi rinjaye sama da maganar ingancinsa don haka rashin yin ta shine daidai don haka kaga maganar a gaya maka ya ake yin ta duk bata taso ba tunda sai an yarda a yi sannan a ce maka ga yadda ake yin ta eh, saboda haka hadisin bai inganta ba a bisa magana mafi karfi mafi rinjaye mafi dalili cikin maganganun malamai shi kuma wannan magana yake ce ina son malam ya yi bayani game da kafa hujja da shek nasiruddin albani allah ji kansa da rahama a ilimin hadisi misali a ce wannan hadisin albani ya inganta shi ko kuma aka san haka sheikh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala ɗaya ne daga cikin malamai da suka yi wa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama hidima ɗaya ne wanda suka yada sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wannan zamani kusan idan za ka lissafa malaman da suka yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi mata hidima a ilimance to nasiruddin al-albani idan bai zo na ɗaya ba zai zo na biyu idan bai zo na biyu ba dole zo na uku ya shekara sama da sittin yana hidima akan sunna kawai yana bincike yana rubuce-rubuce da tace sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga abubuwan da suka shige ta wanda ba sahihai ba kuma ilimi ne da shi ma ya zo ya samu ba wai shi ya kirkiro ilimin ba ilimi ne wanda tun kafuwar musulunci yake su imamu malik su Shafi, su ahmad su ne manyan shugabannin da suka yi jagorancin wannan ilimi saboda haka ilimi ne mai asali illa iyaka wasu lokuta akan iya samu ilimin ya yi rauni tsakankanin malamai wasu lokuta kuma a samu ilimin ya yi ƙarfi dan daga baya ba ilimin ya samu rauni kwarai da gaske saboda ilimi ne mai wahalar gaske ba kowa ne yake iya tattagarsa ba haka ba kowa ne yake shiga cikin harkar ilimin hadisi ba ko a da can imam zuhuri yana cewa ilimin zukurin rijal wato a cikin maza ma sai maza maza wato sai namijin gaske yakan iya shiga cikin harkar to sauraka ka yana daga cikin waɗanda suka yi hidima a wannan janibin kuma shi kansa bai kira kansa a matsayin shi hujja ne ba sai dai duk da zai baka ya baka hujjarsa ma'ana ya kawo hujja daga maganganun magabata na farko wato ɗabaƙa ta farko ta malaman hadisi cikin tabi'ai ne ko cikin a'imma ne kamar malik ahmad yahya ibn ma'in ali ibn madini ko kuma waɗanda suka zo bayan su almajiran su irin su bukhari su muslim su tirmizi su nasa'i su ibnu maja su abu dawud ko waɗanda suka zo baya sai dai ya baka hujja daga waɗannan malaman ya ce wanda ya ce kaza a littafin sa kaza wanda ga abin da ya ce a littafin sa kaza amma shi a karan kansa shi ba shine hujjar ba saboda ka gwargwadon karfin hujjarsa gwargwadon karfin karfin maganarsa idan ya kawo hujja ka karfa to dole maganarsa ta zama tana da karfi in ya kawo hujja mai rauni dole maganarsa ta yi rauni yanzu da muka gama ansa wata tambaya muka saba masa kaga kenan ashe ba shine hujjar ba dan in shine hujjar bai kamata ka saba hujja ba haka ne kamar a ce aya hadisi bai kamata a ce ka aya ko hadisi kuma ka saba masa ba don haka shi ba shine hujjar ba shi ana karban maganar sa ne gwargwadon irin hujjar da ya kawo mata mai karfi kuma shi ma mutum ne kamar yadda yake faɗa kullum yana yin daidai yana yin kuskure sai dai kullum ka dubi waɗannan zaka samu cewa daidai ɗinsu ya fi yawa in kana da kuskuren da aka kama su da shi ya ɗan kaɗan ne Ƙaddara yanzu ka ce ka samu hadisai a ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku duk albani ya yi kuskure a wajen hukuncinsu ko ya ce sahihai ne ko ba sahihai bane ko ya ce da'ifai ne ko ba da'ifai ne kai ka kaddara ka samu dubu to sai ka duba kuma a cikin hadisai nawa ka samo dubu din wanda ya yi magana a kansu ya yi hukunci a kan hadisai tsakanin hadisai da asar sun fi dubu arba'in to yanzu dan ka samu ɗaya cikin arba'in ka samu ɗaya cikin arba'in wato dubu ɗaya ka samu wanda ya kuskure kai a naka nazarin kenan nawa ne ka yadda ka sallama ka yadda cewa bai kuskuren a ciki ba dubu talatin da tara to yanzu dubu ɗaya duk sai ta murkushe talatin da tara saboda haka ba dalci don ka ce ai an same shi ya wajen hadisai ɗari duk ba daidai ya yi hukunci ba wannan abu ne ilimi ya gaji wannan dama shi ma ya gyara na wasu ya ce ibnu hajar ya ce kaza ba haka bane shi ilimi ko shi da kansa yana faɗa yake cewa ilimi baya karɓar daskarewa guri guda baya daskarewa guri guda ilimi wani abu ne da yake karuwa yake tafiya yake yaɗo sauraka in ka ga mutum ya dankare guri guda ya daɗe guri guda to ka tabbata cewa ba ilimin yake nema ba don haka shi karan kansa ma yana canza yau ya yi hukunci bayan 'yan shekaru kuma bincike ya kara bincike ya ƙara ganowa cewa a hadisi kaza da ya ce sahihi ne ko hasan ne ya gane cewa ba sahihi bane ko ko hasan ne saboda bincike da ya kara zurfi wannan shine ɗabi'ar ilimi kuma har kullun na gaba na baya abin nan na baya zai bar wa na gaba wani abu shi ma da zai zo ya ce wani abu saboda haka ba wani ba wani damuwa a cikin wannan amma ka fahimci menene hujja hujjar ba wai shine hujjar ba hujjar shine abin da shi zai kawo na hujja gwargwadon karfin abin da ya kawo gwargwadon abin da zaka don haka in an ce albani ya inganta ko ya hassana ko ya ana nufin ya kawo abin da yake ganin shine daidai da hujjojinsa wanda kuma yake da ja sai ya koma ya duba ya kawo irin hujja ya kawo shi kuma sai ka tashi sai a gwara a gani wanda ne za ta yi kayi za mu koma cikin tafsiri wanda jiya muna cikin kissar annabi lut alaihi salam tare da mutanensa da yadda allah maɗaukakin sarki ya tsirar da annabi lut alaihi salam ya kuma saukar da azabarsa ga mutanensa za mu dawo daga inda Allah ke cewa fa akhadhatu musaihatu mushriqin na أعوذ na. بسم الله الرحمن الرحيم فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأخذتهم Allah ya ce fa akhadathum sayhatu mushriqin sai wata ƙara ta kama su mushriqina daidai lokacin gudowar rana faj'alna 'aliyaha safilaha sai muka mayar da saman garin ya dawo ƙasa wa amtarna alaihim hijaratan min sijil muka yi masu ruwan duwar wasu na yumbun wuta inna fi zalika laayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi lil mutawassimin ga masu tunani na tantancewa wa innaha lalle ita wannan alƙaryar ta mutanen annabi lut labi sabilin muqim tana nan a wani gwadabe tabbatacce inda fi dalika la'ayatan lalle a cikin wannan akwai wata aya lil mu'minina ga masu imani ubangiji maɗaukakin sarki yana gaya mana irin hukubar da yawa mutanen annabi lut wanda suka mayar da sha'anin luwaɗi ya zama sana'arsu bayan gargadi da annabi lut salam ya yi ta musu ba dare ba rana amma suka yi suka wofintar da abin da yake gaya musu har ma suke neman su yi ta'addanci akan bakinsa wanda bakin kuma mala'iku ne allah ya aiko su da su halaka su mala'ikun suka ce ka kyale su shi kuma lokacin yana cikin damuwa ga baki yayi ga kuma waɗannan suna neman su su kunyata shi mala'iku suka gaya masa cewa ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik mu manzanni ne na ubangijinka ba za su iya matsowa kusa da kai ba fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib ce don haka ka ɗauki iyalinka cikin dare ku kama hanya kada kowa daga cikin ku yayi waiwaye sai dai matarka domin ita abin ya samu waɗannan mutane shi ita ma zai same ta saboda ɗaya ce daga cikinsu don haka irin azabar da aka yi musu irin ta za a yi mata inna maw'idahum as-subh asuba shine lokacin da aka yi alkawarin halaka su annabi lut alaihi salam ya ga cewa yanzu za a kyale su har zuwa asuba mala'iku suka ce alaysa subhu biqarib asuba ba kurkusa take ba ai yan lokuta ne kaɗan awanni ne asuban za ta yi ubangiji madaukakin sarki ya san ya sa mala'ika jibril wato ya tattago wannan garin ya sa fiffikensa a cikin ƙasa ya ainihin ɗago wannan garin gaba ɗaya aka yi sama da su aka yi ƙoli-ƙoli da su aka je da su kusan sama ta ɗaya har ma mala'iku na jin caran zakarunsu suna jin kukan dabbobinsu sannan kuma aka kifo su wato aka juya saman ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama sannan kuma da aka taho da su ƙasa sannan aka bi su da ruwan duwar wasu na wutar na wutar haka ubangiji ya musu wannan gabanin haka kuma duk sai da aka makantar da su gabanin wannan cicciba wanda aka da mala'ika ya musu sai da duk suka makance suna ta ɗimuwa suna ta magagi a cikin irin wannan yanayi ubangiji ya halaka su to duk wannan ba komai ya sa ubangiji ya wannan ba shi don ya nuna wa mutane girman laifin da suka yi laifi ne wanda ba kankani ba kamar yadda annabi lut alaihi salam shi da kansa yake cewa wa lutan iz qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun lut alaihi salam yace atatuna ar shahwatan min duni nisa تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ينزاك رقا ين الفاشا دباب وان يتبعي الدنيا سيكو innakum latatuna ar-rijala shahwatan yanzu maza za ku rika neman sha'awar ku a jikin su min dunun nisa ba matan da Allah ya halatta muku ba bal antum qaumun musrifuna ku dai ba wasu bane illa mutane yan ta'adda mutane masu ketare iyakokin Allah فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون an sadda suka ga annabi cewa a kori annabi da ire-irensa su mutane ne wai su tsarkaka su masu tsarki su masu san Allah su masu addini to a kore su a fidda su ubangiji madaukakin sarki sai ya tsirar da shi fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatu al-mujrimin ubangiji ya yi musu ruwan duwar watsu bayan an sanya samanta ta dawo ƙasa waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna alaihim حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وبنجي يا مسروا نور وسو na ainihin ƙonannen yunƙu na wutar jahannama shine sijilin mandud musawwamatan inda rabbika tun daga wajen ubangiji an yi wa kowane dutse na yunƙu alama kowane ga wanda zai fada a kansa ga wanda zai halaka ga wanda zai rugurguza haka kowa ɗauke ki da sunansa to kaga wannan yana nuna maka girman laifin da suka yi shi yasa wato malamai suka yi magana akan ukubar ukubar wanda yake wannan aiki cewa ukubar sa ta dara ukubar mazinaci kusan sahabbai ijma'i suka yi akan cewa duk wanda aka samu da wannan laifin dubu dubu hukuncin saukuncin kisa ne inda suka yi sabani kawai wace hanya za a ba a kashe shi wasu su ce a yi masa haddi irin na mazinaci wasu suka ce a'a ba haddi za a yi masa irin na mazinaci ba za a yi masa haddi ne ta hanyar kona shi da wuta saboda Allah ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil min sijjilin Mandut. wato dutsen wuta Allah ya rika yi musu ruwa da shi saboda haka kona su za a yi lokacin da Khalid ibn al-Walid ya samu wani aka same shi da laifin abin nan aka same shi da wannan irin laifi sai ya rubuta wa sayyidina abubakar yana neman shawararsa gashi na kama wani da laifi irin wanda mai kake ga za a yi masa shi da abubakar sayyidina abubakar ya tara sahabbai yake neman shawara a wajen su sayyidina ali ya ce ai kawai wannan mutum aje a kona shi haka ya rubuta wa abin nan ya rubuta Khalid bin Walid aka kona mutum dogaran su shine wannan cewa ubangiji ya musu ruwan duwatsu na wuta wasu kuma kamar abdullahi dan abbas shi yana ganin a ɗauke su a je guri da ya fi ko'ina tudu da tsawo da tsololuwa a gari a jeho mutum taka to aka je ba wai kawai a turo shi ba a jeho shi taka ya zo da ka sannan kuma an sa wasu a ƙasa da duwar wasu sannan su bi shi da ruwan duwar wasu ce haka Allah ya musu don haka duk wanda zai yi irin wannan laifin haka ya kamata a yi masa to yanzu wannan kaga ai ba za ka hada shi da zina ba sannan babu bambancewa tsakanin wanda ya yi aure da wanda bai yi aure ba kaga zina akwai bambancewa tsakanin wannan da wannan amma shi babu maganar wanda ya taba aure ko bai taba aure ba saboda ba abu ne wanda yake na ɗabi'a ba ɗabi'a ta saba ma wannan ko a dabbobi ba a samun wannan ya tana a same shi cikin mutane da Allah ya ba su guzurin hankali amma a ce su suke yin wannan saboda ka ukubarsa ta sha bamban da ukubar zina ko wajen ma irin yadda Allah ya bayanin wannan laifin in ka ɗauki yadda Allah ya maganar zina sai ka gaba wato akwai tazara Allah cewa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina alfahasha ce zina alfasha ce wato daga cikin ayyukan alfasha wasa a sabila kuma hanyar zina ta yi muni amma a wajen bayanin luwaɗi sai ubangiji ya ce a ta'tunar rijal a innakum la ta'tunar rijal shahwatan min dunin nisa a ta'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kaga a cikin maganar zina fahishatan babu alif da lam amma a wajen maganar luwaɗi alfahisha atatuna fahisha wannan alif da lam din take nuna girman abu wato duk sanda aka sa alif da lam to yana nuna cewa wannan alfasha din ta kai matuƙa ga alfasha wato ba alfasha ce daga cikin alfasha ba kamar fahishatan ai alfasha min alfawahish amma wannan alfahisha kamar ka ce babu wata alfasha da ta kai wannan kamar ka ga wani mutum wanda ya birge ka ce antar rajul wato kai ne mutum abinda kake nufi da kai ne mutum ana kai kai ne kake da kamala irin ta mutane kake da cika da mutunci irin da mutane to wannan alif da lam a larabci tana nuna kamalar abu cikarsa da haka ubangiji ne ya tashi sifanta luwaɗi sai ce alfahisha ma sabaqakum bi abiha min ahadin min alalamin kaga min alalamin kalmar alamin tana nufin duk wata halitta wato duk wata halitta da Allah ya taɓa a doron ƙasa ba a taɓa samun mai wannan laifi ba sai ku daga kanku aka fara samu ku ne kuka fara sunnanta wannan sunna din ya ce a tatunan rijala shahwatan min dunin nisa wato yana nuna cewa a ɗabi'a ma bai kamata ba bal antum qaumun musrifun ubangiji ya sifanta su da israfi to ce ku mutane ne wanda kuka wuce iyaka wajen zalunci kuka wuce iyaka wajen barna kuka wuce iyaka wajen ta'addanci ubangiji ya sifanta su da musrifun ya sifanta su da mujrimun cewa masu manyan laifi ne fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ubangiji ya sifanta su da cewa fasikai ne innahum kanu qauma sau'in fasiqin wa lutan atainahu hukman wa ilma wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasiqin Allah ya ce waɗannan mutane ne miyagu kuma fasikai ubangiji maɗaukin sarki ya sifanta su da azzalimai inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin za mu halaka mutanen wannan alƙarya domin mutanen wannan alƙarya azzalimai ne to ka duba irin sifofi da ubangiji ya abin nan annabi lut alaihi salam ya sifanta su da mufsidun qala rabbin surni ala alqawmi almufsidin ya ubangiji ka taimaka min ka bani nasara akan mutanen nan da suke mabarnata ka duba sifofin da ubangiji ya hada musu musrifuna mujrimuna mufsiduna eh, zalimuna duk sifofin su ne ka duba babu wani laifi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yinsa har sau uku la'anta bayan la'anta bayan la'anta sai luwaɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu man amala qaumi lut Allahu man amala qaumi lut Allahu man amala qaumi Allah ya tsine albarka Allah ya tsine wa mai aiki irin na mutanen annabi lut albarka Allah ya tsine masa albarka Allah ya tsine masa albarka manzo Allah ne yake addu'a ina zaka kai kanka annabi yana maka irin wannan addu'a kana tukiyar kana cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama da wani ido zaka kalle shi ka nemi ya yi maka ya cece ka shi yake cewa Allah tsine ma Allah tsine ma Allah tsine ma hasu annabi sallallahu alaihi wasallam annabin rahama ne annabi ne na rahama amma ka duba ga wanda yake irin wannan aiki babu rahama tare da shi ba a ba wanda zai nema masa rahama annabi ba wani laifi da ya yi wa tsinuwa sau uku haka sai irin wannan aiki rashi la'ana Allahu man amila amala qaumin sau uku sannan ka duba irin yadda ubangiji maɗauki sarki ya musu lugudan azaba kala kala babu al'umma da aka haɗa mata azaba iri iri kala kala a lokaci guda irin irin wannan al'umma saboda haka aiki ne da ya kai matuƙa ga muni ya kai matuƙa ga muni kwarai da gaske aiki ne da a cikin dabbobi ma ba a samun shi a ce an same shi a cikin ɗan adam da Allah ya bawa guzurin hankali shi yasa malamai ba su yi wata wata ba akan cewa duk mutumin da aka samu wannan tare da shi hukuncin sa kenan hukuncin kisa har ibn al-qayyim yake cewa hukuncin wato laifin mai luwaɗi kusan in ka ɗauke daga kafirci sai nashi wato da kafirci sai nashi in muka ce luwaɗi da na mata da na maza da maɗigo da luwaɗi duk tafe su da dukkanin su fita ne daga tsari daga ɗabi'a daga yanayi da ubangiji ya halicci Ɗan adam ya daidaita halitta a kai saboda ka duk wanda yake yin wannan laifin da yake laifinsa wato ya fi zina ya fi kisan kai ya fi shan giya laifinsa ya fi waɗannan da a ce mutum ya ba da kansa an yi wannan da shi gara a kashe shi gara a kashe shi don watakila in an kashe shi bisa gaskiyarsa ya yi shahada a rana gobe kiyama kisan da aka yi masa sa zai amma wanda ya yadda ake wannan aika-aika da shi to babu shakka wannan an kashe shi tun a nan kuma kisa wanda zai bi shi har tashin kiyama saboda haka laifi ne wanda yake ba kankani ba shi yasa kusan duk al'ummomi ta haɗu akan akan wato ganin munin wannan laifi ganin muninsa to amma abin takaici yanzu wai a duniya su ake ta yi wa kururuwa wai ana nemo musu haƙƙinsu wanda zai nuna maka cewa lalle tashin kiyama ya kusa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama barna irin wannan ta bayyana zahar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat nas mutane ba za a zauna ba za a zauna kurum ba za a zauna lafiya ba dole sai an jawo wa wasu wato bala'i ka duba yanzu yadda a duniya ƙungiyoyi kungiyoyi ake kafawa na kare haƙƙin masu yin wannan aiki a shekarar 2008 2008 a masar lokacin da aka yi ma wasu masu luwaɗi su su biyar hukunci aka yi musu hukunci a wata kotu a masar a wannan lokacin ƙungiyoyi suka fito wajen ƙungiya-ƙungiya sun kai 117 a 2008 ɗin nan suna zanga-zanga akwai kungiyoyin da suke na ma'aikata lafiya ne da kungiyoyin kuma da suke cewa suna haƙƙin bil'adama ne suna zanga-zanga akan an yanke ma wasu hukuncin ɗauri a kurkuku hukuncin ɗaurin shekara biyar biyar saboda an samu da su da wannan laifi kungiya kungiya ɗari da goma sha bakwai suka fito suna zanga-zanga me ake nufi cewa waɗannan suna da haƙƙi sama da na kowa suna da haƙƙi sama da haƙƙin wanda yake neman abincin da zai ce rasa sama da haƙƙin wanda yake neman gwamnati ta yi masa adalci ya kasa samu yana neman kyakkyawan karatu ya'yansa su yi kyakkyawan ilimi yana neman ya'yansa wato yana neman shi da kansa da ya'yansa su samu kyakkyawan kulawa ta lafiya abincin da zai ci yana masa wahala ba a samu kungiya 117 sun fito sun yi zanga-zanga akan cewa wannan talakan ya kamata a duba haƙƙinsa ba sai wasu yara ba ta gari guda biyar saboda an masu hukuncin ɗaurin shekara biyar aka samu da ma'aikata lafiya da ƙungiyoyin haƙƙin bil'adama kuma abin ƙara tarwatsuwa yake a duk duniya ba wai a wajen kaɗai ba a duk duniya ba da daɗewa ba aka yi wani bincike bincike kan ɗalibai dubu da ɗari biyu a jami'ar sarki abdulaziz ta jidda Dalibai maza dalibai dubu da ɗari da ɗari biyu amma sai da aka samu 12% nasu duk 'yan luwaɗi 12% wajen 480 da wani abu cikin ɗalibi dubu da ɗari biyu kawai wanda zai nuna maka abin ana ana ta bashi kaimi ana ta ƙoƙarin nuna cewa wannan abu ya zama normal kada a ɗauka wani laifi kuma wannan wannan wannan nisbar wannan alƙalamin lissafin su a nan kaɗan ne in ka kwatanta shi da sauran ƙasashen larabawa yanzu ƙasar labanan labanan nan a beirut wato da wata jarida ta yi hira da wani ɗalibi ɗan jami'a wata jarida da ake kira daily star ta yi hira da wani ɗalibi ɗan jami'a akan masu irin wannan ya ce shi a jami'ar su yana da tabbaci yana da yakini 70% na ɗaliban jami'ar da 'yan luwaɗi mazansu da matansu. to kaga na saudiya ma kaɗan ne 70% ce shi yana da tabbacin wannan a iraki bayan rushewar gwamnatin saddam akwai sanda da new york times suka buga a jarida wani 'yan rubutu ana faɗar irin alfano da mutanen iraki suka samu a dalilin wannan yakin da bush ya kai na kawar da gwamnatin alfanan da suka samu yanzu sun samu yanci don ana cewa yanzu masu harkar luwaɗi suna fitowa fili ba koyi suke abinsu ba wai yana faɗar irin alfanan da wannan hare-hare ko wannan yaƙi ya kai wa mutanen iraki bagdad akwai sanda sai da suka kashe yara wajen da yara da maza sun kashe wajen mutum 25 saboda an same su da wannan laifi saboda babu gwamnati an same su da irin wannan laifi gashi nan sun yaɗu suna amfani da kafofin abin nan kafofin watsa labarai da intanet da sauransu suna kafa ƙungiyoyi ƙungiyoyi waɗanda za su goyi bayan wannan abin yanzu a labanan ƙungiya ƙungiya nawa ake da ita wanda ta kare masu yin wannan aikin ne masu wannan aika-aikan ƙungiya ce ta kare su kawai da aka kafa ga tarurruka da majalisar ɗinkin duniya take ta yi na, samarwa da mata 'yanci a wanda ta yi na beijing na, na 1995 a wannan lokacin da suka yi wannan taron mace dubu bakwai ne suka fito suka yi zanga-zanga cewa a ba su damar a ba su 'yancinsu su yi aure tsakaninsu mace dubu bakwai suna neman 'yancinsu suna neman haƙƙinsu saboda haka ƙasashen turai sun buɗe ƙofofinsu duk wanda aka takurawa ya zo ya yi hijira ya yi ƙaura ya dawo ƙasarsu za su bashi za su bashi mafakar siyasa saboda an takura mashi an hana shi sakewa ko an hana ta sakewa to kusan abin suke so gaba ɗaya su dagula rayuwar duniyar gaba ɗaya tunda su sun lalace waddu law takfuruna kama kafaru na sawa'a kawai a haɗu a mutuwar kasko lokacin da ake irin wannan tarurrukan a majalisar ɗinki duniya akwai lokacin da wani wakili da ƙasar malaysia ya fito ya gaya wa su turawan a gaban gidansu ya ce so kuke yi yadda kuɗin nan kowa bai da tabbas akan cewa ubansa da yake biyarin shine ubansa haka kuke so ba mu zama a ƙasashensu su abin ya kai ta yadda in ka ga mutum sai dai kawai kaga kamanni kamar bush da bush to wannan sai ka ce eh ubansa ne an ba haka ba to akwai shakka to yace ko mu ma haka kuke so rayuwar mu ta koma to su tun da sun lalace sun tattara addini sun watsar da shi dan ko addinin da suke bi ai bai yarda da wannan ba ba addinin da yarda da wannan ba tun da sun take addinin bara kuma su sun lalace to kowa ma sai ya lalace bala'in da ake ci kowa ma ya shafe shi don haka a ƙasa ƙasar mu dinnan yanzu kuke ganin abin kullun ƙara haɓaka yake kuma da wasu mutane da ake ganin kamar manya ne amma manyan banza su suke ɗaurewa abin gindi a jami'o'i ɗalibai maza da mata an lalace har ma an daina yin abun a ɓoye ka duba in kuna tuna eh, watannin baya zan ci har hira aka yi da wata yarinya da wata wai mata da miji ce sun yi aure ɗaya ce miji ɗaya mata mijin ta biya sadaki dubu biyar a nan jigawa aka yi abin ba ba da nisa ba aka kama su aka yi musu bulala wanda ya fi karfin ana maganar lugudan wuta kana kana maganar bulala fahimta kana magana bulala to shi yasa ubangiji madaukakin sarki yayi musu irin wannan yace inna fi zalika la ayatin a cikin duk abin nan da ya gabata tun daga zuwan mala'iku gidan annabi ibrahim don su karrama shi su sauka a gidansa a matsayin baki wanda wannan ya zama karramawa ga annabi ibrahim da bisharar da suka yi masa na cewa zai samu da ishaq da ma jika da ishaq da jika ma yaqub da kuma sanar da shi da suka yi na cewa za su zo su halaka mutanen annabi annabi lut ka duba annabi ibrahim lokacin da yake neman alfarma da allah a kyale su ka duba mai mala'iku suka ce masa ya ibrahimu a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim azabun ghairu mardud ya ibrahim ka fita daga wannan magana wato magana ce ba karama ba Allah ya riga ya yanke hukunci kuma azaba ce da babu wanda isa ya ture ta ta zo ga dangadan sai ta sauka khalilur rahman badadayin Allah yana neman a dan saurara musu ko za su tuba amma Allah bai bai saurari abin nan ɗinsa ba sai da aka je aka halaka su to ubangiji yake cewa cikin waɗannan abubuwa duk da suka gabata tun daga saukar baƙi mala'iku gida annabi ibrahim da bisharar da suka yi masa shi da matarsa da cewa zai samu ɗa har da majika sannan kuma da sanar da shi za su halaka mutanen annabi lot sannan da tserar da annabi lot da aka yi duk waɗannan ayoyi ne lil mutawassimin ga masu tunanin tunani na tantance abubuwa waɗanda suna yi waɗanda suna tsara sara suna duban bakin gatari kamar da bahaushe ke cewa sannan kuma komai suke yi suna tuna me zai faru nan gaba ba kawai abu suke yi gaba gadi ba don shi shine a fi wato ka rika duba abu kana duba alamarsa kana duba zahirinsa don ka gane badaninsa shi ake kira tawassun ba wai kawai tunani ba ne haka a tunani ne tare da duba za alamomin da suke zahiri shine ma'anar tawassul din daga sima ne ka duba alamomin da suke zahiri don ka gane badinin abu shi ake kira firasa firasa ana kiransa firasa da larabci firasa shine mutumin da Allah maɗaukin sarki ya bashi iya ya fahimci abu daga wasu alamomi da zai gani na zahiri sai ya gano kenan a ƙarƙashin ƙasa akwai abu kaza akwai abu kaza firasa iri-iri ce akwai firasar da take rabbaniya ce daga Allah take ubangiji shi ke baka gwargwadon imaninka da gaskiyarka da alaƙarka da ubangiji da yadda ka tsabtace zuciyarka gwargwadon yadda ubangiji zai jefa maka wannan haske a zuciyarka wani malami da ake kira abu shuja'il kirmani yana cewa duk wanda ya kame idansa daga ganin haram sannan ya kame sha'awarsa daga aukawa haram to ubangiji maɗaukakin sarki kuma zai jefa wani haske a cikin zuciyarsa da zai rika bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya ya rika bambanci abubuwa da su ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wannan shine furqan ya baka wani haske saboda ka rufe idan ka baka kallon abin da Allah ya haramta to a dalilin haka kuma sai ubangiji ya kara buɗe basirarka ghadatta basaraka fa fataha Allahu basiratak ka linza idan ka daina neman kallon haram ka daina cin haram ka daina neman haram ka nemi kusancin Allah ka karfafa alaka ka da ka. to shi kuma ubangiji maimakon wannan sai ya jefa haske a zuciyarka aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathalu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha haka ubangiji yake aikinsa baka gwargwadon yadda alaƙar ka take da gaskiya gwargwadon yadda firasarka shi yasa kaga sayyidina Umar yana da irin wannan firasa da tashi firasa ce daga ubangiji kana ice mata ilhama kana ice mata hadis kana ice masa firasa ya hararo abu cewa yi kaza shine daidai kuma ubangiji ya tabbatar da abin haka yake daidai ne ba don kuma ta hanyar wannan firasa kuma wani abu ne da ana samun tare da mumini ko da yaushe in za ka kyautata alakar ka da ubangiji ubangiji zai jefa maka kuma wannan hasken a zuciyarka sai ka rika gane abubuwa ka iya tantance gaskiya ta hanyar zahirin abu da kake gani a cikin asahabai akwai wannan da yawa a cikin tabi'a akwai wannan da yawa akwai ma'auyatu ibn iyas yana daga cikin waɗanda suke da irin wannan firasa din wato da zarar ya kalli abu zai iya zai iya abin nan akwai wani mutum ya zo sai shi mu'awiyah ibn yas tabi'i ne sai ke cewa mutumin nan bako ne kuma daga garin wasu yake kuma yana neman wani bawansa da ya bace suka yi mamaki aka yi ka san shi ne ka san labarin sai ce a'a ya wasu alamomi na gani tare da shi na gane na farko na ga yana tafiya yana kalle-kalle alamar bako ne ba dan gari bane haka duk dan abu in ya gani so yake ga me wannan me ake me ake nan kuma menene yace wannan waiwayo da yake ya kalli ne ya kalli ne na gane cewa ba dan gari bane ba ko ne sannan a jikin kayansa tufafinsa akwai jakura kurar kasa ce wanda a wasu suke da irin wannan kurar na ganta duk a jikin sa sai na gane da garin yake sannan kuma bayan haka na ga in yana tafiya in ya ga mutum cikin kamala da shiga ta mutunci bai damuwa da shi sannan kuma in ya gan shi cikin wata kama haka shiga haka tsatsa haka to sai ya tsaya ya ta kallon shi sai na gane cewa bawansa ne ya bace yake neman sa sannan a cikin abin da ya faɗa yace kuma malamin yara ne kanana yace saboda na duk inda ya zo ya ga yara sai ya gaishe su amma in manya ne sai ya wuce abinsa sai na gane cewa ya shaku da yara to wani ita ce firasa ka wasu alamomi na zahiri sai ka abin nan akwai firasar da karanta ta ake ilimi ce karanta ta ake akwai littattafai da suke nuna maka cewa in ka ga mai sifa kaza mai sifa kaza to da wuya ka same shi ba kaza ba ne in ka ga mutum da ɗan kansa ɗan buntu ƙaramin kai ba irin na mutane kansa ƙarami to da wuya ka samu yana da cikakken hankali sai ka same shi yana da ɗan gigil haka ba ce in ka ga mutum kansa babba to yana da kwakwalwa in ka ga mutum mai kai babba da fadin kafadu da fadin kirji to yana da juriya yana da juriya da haƙuri da haɗe abubuwa in ka ga mutum a motsi kafaɗinsa don a mummatsi to kuma bai da juriya bai da haƙuri in ka ga dan kurkushi dan kurkushin mutu zuciya ne da shi to wannan wannan alamomi ne ba wai koyaushe aka same su dole a samu mutum haka ba idan ka shiga cikin masu wani yana da ɗabi'u masu kyau in ya shiga cikin wanda suke marasa ɗabi'u masu kyau za su iya canza shi saboda yana da sifofin da ya kamata ya zama mai ɗabi'a mai kyau kuma sai zama mugu wani kuma yana da sifa wadda ba mai ta mai wasu halaye kuma in ya shiga cikin masu kyawawan halaye sai su canza shi saboda ka ba ko da yaushe ake hukunci da wannan ba kakka ga dan da kurkushi ka ce an gane ko saboda ka abin na iya canzawa ba a hukunci da wannan ko da yaushe imamu shafi'i imamu shafi'i yana daga cikin waɗanda suke da wannan ilimin sosai don a farkon neman ilimin ma kusan banda karanta littattafan firasa ba abin da yake ya fita yaman don ya je ya samo littattafan firasa ya karanta ya je ya tara ya tara ya taho kamar yadda ibnu abi hatim ya rubuta a cikin littafin sa manaqibus Shafi a almajirin imamu shafi yake da labarin al-humaidi abdullahi bin zubair al yake cewa imamu shafi'i yana gaya musu yace bayan ya je ya tattaro littafan firasa ya yiwo kayansu ya karance su ya taho hanya zai dawo garinsu musan mutuwa makka ne ya baro yaman to sai ya zo wani guri haka sai yake neman masauki sai ya ga wani mutum a tsugune a kofar gidansa ya lulluba ya dubi mutumin nan idansa jajawur gashi shagiri mutumin idansa jajawar gashi ga gashi ya faɗi wasu sifofi guda uku shagiri mara gemu wanda ba wai askewa ba shi haka Allah yi shi baya sannan ga idan shi ga idan shi jajawar ga kan shi katu to yana kallon ci waɗannan sifofi a yadda ya karanta a littafansa duk mutumin da ya haɗa waɗannan sifofi lokaci guda to da wuya ka same shi ba mugu ba da wuya ka same shi mutum ne mai karamci mai son jama'a mai gashi shi ya ci karo da shi sai ya ce zan samu gurin masauki wato zan samu ɗakin kwana sai ya ce eh za ka samu sai ya ɗauke shi ya kai shi gidansa ya kawo masa abinci ya ci ya kawo dokinsa abinci ya kawo masa turare ya kawo masa shimfiɗa ya kawo masa bargo Shafi ya ce kai ya haka kuma gashi ya haɗa sifofin da ya kamata ya mugunta kuma gashi mutum karimi haka ya ce sai na kwana ina tunanin littafan nan ƙona su zan yi zubar da su zan yi saboda za su in zalunci mutum haka ga abin nan shikenan safiya ta yi ya tashi ya ce wa yaransa ɗora siddi akan abin hawa mu tafi ya ɗora siddi suka fito mutum yana kofar gida imam shafi ya ce na gode kuma ga adireshi na idan ka je makka ka je wani guri da ake kira zutuwa a cikin garin makka ka tambaya ina ne gidan muhammad ibn idris shafi irin kai ma in ka zo in maka goma ta arziki da ya gaya masa haka sai mutumin na ya dube shi ya ce ni bawan ubanka ne ya ce ah, me kuma ya kawo wannan ya ce kana bi na bashi ne ya ce ba na bin ka bashi kuma kai ba bawan ubana ba ne ya ce to ka gaya min wahalar da na sha jiya ina kudin <laughs> ya ce wahalar da na sha jiya ya ce eh ina kudin ya ce ba na so maka abinci ba dirhami biyu na so na so maka miya ta kaza na so maka turare na dirhami uku na so wa dabbaka abinci na dirhami biyu na kawo na ɗauko maka hayar bargo da shimfiɗa dirhami biyu ce ka biya mu shafi ya duba ya ce to ya ce wa yaro ba shi kuɗinsa ya ba shi kuɗinsa ya ce to akwai wani saura akwai wani abu da ya rage ya ce eh ya ce inda ka kwana kyauta na baka na matsa wa kaina na takura kanka kai kuma na yalwata maka saboda ka sai ka biya kudin haya ya ce a biya shi aka biya shi ya ce to da saura ya ce tafi a zakalla mara ra'aitu rajulan sharran katuminka ya kuma zagi imamu shafi ya tafi mutumin banza ni ban taba ga mugun mutum irin ka ba imamu shafi ya ce to tun daga nan naga ya kamata in ci gaba da rungume littafai na to wanda ita ce firasa ibn taymiya yana daga cikin mutane masu firasa in mun ce za mu yi ta baku labarin firasar abin nan abu ne yana da yana da yawa akwai wacce ake karanta sai dai ba kowace kuma za ka karanta abu ba kuma ka ɗabbaka shi akan mutane don akwai kuskure akwai daidai akwai inda za ka yi kuskure akwai inda za ka yi daidai musamman ɗabi'un mutane na canzawa saboda cakuduwa da masu mutanen kirki wani in ka dubi halittarsa sai ga kamar ya kamata ya zama wato kaga mutum idansa jajawar kato mugu wato abin nan kato ah, baki jaja idansa jajawar gabjeje sai ka ce wani ba zai tausayi ba kuma sai ka gan shi watakila ya kowa tausayi ya fi matakka ka tausayi saboda ya shiga cikin masu tausayi wannan ya sa ya can ɗabi'a sai da kake ganin halittarsa kaga idansa kamar wuta amma kuma baya murmushi kuma sannan ka ganshi mai tausayi to duk ana samun wannan saboda haka ita ita firasa riyadiyya wacce koyanta ake yi ba a cewa za a aiki da ita ko da yaushe dai zaka dauki abin da zaka yi taka tsantsan ne kawai ba ba ba da ita zaka yi zaka yi aiki ko da yaushe ba zaka yi taka tsantsan to wannan shine lil mutawassimin da Allah ya faɗa almutawassimin almutawassimin da yawa daga cikin malamai sun fassara shi da cewa ana nufin lilmutafarrisi ga masu firasa Allah ce wa innaha la bisabilin muqim kuma lalle innaha lalle shi ita wannan garin labi sabilin muqim tana a wani gwada gwadabe tabbatacce wato hanya tabbatacciyar hanya da mutanen maka suke suke bi ta gurin wato domin abin ya faru ne a cikin a cikin Falastin wato a cikin Sham a ƙasar da yanzu ake kira Urdun ƙasar Jordan har yanzu a cikin ƙasar akwai wani teku da ake kira Dead Sea Dead Sea an ce gurin da aka babbako ƙasar da aka babbako ne aka yi sama da su wannan gurin shine ruwa ya kuma taro a ciki ya zama kuma taccen ruwa ne ba ya da wani amfani ba wani abu mai rai da yake rayuwa a cikin wannan ruwan har yanzu shi yasa ma dalilin da sa ake kiran shi albaharul mayyit wato mataccen teku ba za a sha ba ba za a yi amfani da shi wanke wanke ba za a yi wanki da shi ba ba za a shayar da dabbobi da shi ba za a shayar da shuke shuke da shi ba ba za a ba za a kama kifi a cikinsa ba duk wani abu da ka sani ana amfani da ruwa ko a samo shi a cikin ruwa shi babu wanda duk yana nuna maka duba koba ce da aka yi ta shekaru duballai baya amma gashi har yanzu har yanzu tasirin ta yana gurin to hanya ce ta ƙwarar shadar sanda za su je fatauci sham ko suka je za su dawo suna bi ta wannan gurin kuma ko yanzu ka tafi jordan za ka je ka ziyarci gurin yana nan shine wa inna hala bisabilin muqim shi yasa Allah ya ce wa ma na min na bi ba'id wannan alƙaryar ba nesa take da azzaluman nan ba ana rufin shawa, ko da kuke yi wa annabi sallallahu alaihi rufin rashin kunya kuke ƙoƙarin ku faɗa da gaskiya ai ba nesa yadda aka aka aka aka mutanen annabi lot ba nisa ba nesa yake da ku ba ubangiji ce inna fi zalika la ayatan lil mu'minin kuma a cikin wannan akwai aya lil mu'minina ga mu'minai wato kaga a kenan al mutawassimina din can sune sune al mu'minin wato kaga anan ashe ana magana firasa ce ta imani wacce saboda gaskiyarka da imaninka ka zaka same ta ita firasar imani ta sha bamban da firasar da zaka karanta ta a littattafai ko kuma ka je saboda kwarewa da gogewa da gogayya ta rayuwa ka santa a firasar imani wani haske ne ubangiji yake yake jefawa a zuciyar mumini kuma yana ganin shi kamar yankan wuka wato yaƙini yake jinsa ibnu taymiya sai da ya ba da labari tun shekara ta 999 cewa tatar za su kawo hari kasarsa dimashq sai da ya faɗi wannan yadda ibn qayyim yake cewa ni ya faɗa naji sannan kuma a shekara ta 702 lokacin suna shiryawa za su fito sai da ya tsaya gaban jama'a ya ce in sun fito muka kara da su za mu yi nasara don a wannan lokacin an tara malamai su shugabanni sun tara malamai sun shi malami ba a kiransa sai bala'i ya taso eh? wa idza takunu karihatun ud'a biha wa idza yuhasul haisu yud'a al-jundub ce in yaki ya taso sai a kira ni bani makami fita yaki amma akai kayan dadi sai a kira jundubu ce kai jundubu sai a kyale <laughs> to irin wannan ne su malamai sai bala'i ya tattara su a ce ku yi addu'a amma lokacin da ake morewa su ba za a kira su a more da su ba in ana raba kwangila su ba za a ba su ba in ana raba in ana raba rijiyar bai su ba za a ba su ba ai su zo hadu ne su masu gudun duniya ne amma in bala'i ya dirka ko kasa sai ga an kira su an zo ana mitin da su to yanzu ya za a yi yanzu ya za a yi ku yi proposal a baku kuɗi ku tafi umara ku yi addu'a saboda haka aka tara malamai aka ce su yi addu'a ibn taymiya ya ce ba addu'a za a yi ba tashi za a yi marar jihadi ya za a yi kasar mu tana cikin hadari kawai a ce annabi kwanta a gida ya addu'a ai a cikin filin daga ya addu'a ya ce ku tashi mu fita su zo mu buga da su a ga wanda zai nasara ni ina mu ba ku yaƙini za ku yi nasara a tarihin tatar an ga yadda suke yadda suke cin ƙasa yadda suke kashe mutane ba ji ba gani an ga an kara da su a kasu kasashe da dama sun kai mutane sun jigata mutane sun kashe mutane amma ibn taymiya ya rona cewa zamu yi nasara ibn al-qayyim yace rantsuwa 70 yayi a lokacin sai da ya rantsi da Allah har sau 70 ana cewa kace insha Allah ci insha Allah tahqiqan la ta'liqan dan ina da tabbaci nake cewa insha Allah ba dan ina da shakka ba kuma da aka zo aka aka buga din sai gashi musulmi su suka yi nasara to kaga wannan ita ce firasa ka hango wani abu kafin faruwarsa kuma ka hango ka gano saboda wasu alamomi cewa abin da in ya faru ga yadda zai kasance to duk mutumin da Allah ya bashi wato imani ya bashi ilimi ya bashi basira ya bashi shiga cikin jama'a za ka gamu yana da wannan baya baya wato abinda ake cewa kundun bala da taron aradu da ka yana duba cewa menene ya kamata ya yi me bai kamata ya yi ba ba kawai ya rika ido rufe ba ya yi ta shiga wurin da ya san cewa akwai halaka a ciki zai iya sani cewa abu kaza in an yi da nasara abu kaza a a tsaya a duba kada a yi gaggawa wannan duk yana daga cikin firasa yana daga cikin abin da malaman farko da shugabannin farko suka siffantu da shi abin da yanzu aka rasa saboda haka za ka ana taron aradu da ka haka kawai kuma daga baya a zo ana ta buya Allah ya kiyashe mu wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina